ga halin da ake ciki siyasa ne na cigaba da ɗaukar ɗumi musamman a wannan lokacin da ake dakon hukuncin kotun sauran kararrakin zaɓe wani shawarwari zaka ba matasa a to shawarwari dai kamar yadda muke faɗa a kullum shine mutane su sani cewar fa tsakaninsu da 'yan siyasa su musu aiki babban abin da yasa mutum yake siyasa shine dan siyasar nan ta amfana masa da wani abu abin da muke so mutane su fuskanta daga wannan abin da ake cewa kotu za ta yi ko da a ce ana fatan wannan gwamnatin da take kai ta ci gaba don mu ma da yawa muna ganin cewar akwai alamun adalci a cikin ta ganin irin programs ɗin da suke yi amma bai kamata a ce dan talaka ya je ya sa kansa a cikin rigima ba kada ka kasance daga cikin mutanen da wai dan an zo an ce kotu ta karbe ta bawa ne ko kuma kotu bata karbe ba a ce wai zaka je ka tada rigima kana yin wasu abubuwa da za a zo a ce ka cutar da dan uwanka ko kuma ka rasa ranka ma a cikin irin wannan rigingimin na siyasa talaka su zama yan kallo ba wai su zama 'yan kallo ba akwai abin da ake cewa talaka ya participation a cikin siyasa don yana da muhimmanci amma ya sani cewa banga da kuma tsayawa ya faɗa da kansa ba hukuma ba ko kuma a ce an maida abin harkar kotu wannan haramun ne a siyasance abin da ya kamata talakan Najeriya ya tsaya ya duba duk mutumin da bai zo ya kawo maka gyaran rayuwa ba ya inganta maka rayuwa to bai deserving ka je ka bada rayuwarka saboda shi ba in ma an kwace an ba wasu kar ka je kai abin da ka je ka halakar da kanka ka tana cewa iyayenka da yan uwanka da addinin ka duk suna bukatar ka ba wai ka je ka kashe ranka ko ka bata wa kanka lokaci ba ko maganda da dai kai baka shiga daga ciki ba ga kace nace da ake na batun gaishe da miji ko kuma gaishe da mata na ka dan yi tsokaci a rubutu me zaka yi wani karin bayani Eh ka san shi abin aka ce maka na addini ne dama malamai ne suke tofa albarkacin bakin su sai dai me koya mutum yake da ilimi shi ma yakan dan iya tsoka nasa yakan dan iya mai ake cewa faɗar nasa albarkacin baki dangane da irin wannan duk muna muna magantuwa ne da maganganun malamai misali za ga kamar malam Daurawa ya fito ya yi magana akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya gaishe da matansa duk da na ji wani malami ya ce ba gaishe su yake ba zuwa yake jiya suke tambaye su ya suka kwana to muna ganin cewar in dai haka ne ni ma matsayina na namiji in na shiga zan iya zuwa in ce wa ta ya kike ya kika kwana ko da ma a ce ban gaishe ta ba to in dai za a ce wannan shine sunna din zamu iya bi kuma kana ganin zaka iya yi to ai ni ban ga wani abin damuwa ba wato malam sharfa da abin da ke so a fuskanta daga irin wannan abun ita abin abin da ya shafi girmamawa da tarbiyya kowane gida yana da bambanci kowace al'ada tana da irin nata idan aka ce a wannan gidan miji bukata yake sai matarsa ta durkusa ta gaishe shi har kasa a wani gidan za ga mijin baya bukata na san mazajen da da yawa za ga matansu sukan zo ne su aje musu turaren wuta su gyara musu gida in dai miji ya dawo wannan abin ya gama faranta masa rai ya sani wannan matar tana bin sa kuma tana masa tarbiyya wani gidan za ga ba da wannan ba takan zo ta kawo wani abu na soyayya da za ta masa in ya dawo ba wai da sigar ina wuni ko ina kwana ba ko da safe ko da yamma idan ya dawo za ga shi wannan ya ɗauka a gaishe shi kuma a tarbiyyantar da shi to magana gaisuwa tana da eh, mai ake cewa akwai rudani a cikinta kowa kuma da irin abin da ya ɗauka a gaishe shi to ina ganin ni kaina a matsayin saurayi gaskiya bana buƙatar wannan strict guys wanda za a ce sai kin zo kin gaishe ni kin tsuguna har kasa kina ina kwana ina wuni muddin zaki bi abin da aka ce ki bi aure ki bi laduban aure kuma a zauna da ke lafiya ba na ce in an yi min ba na so ba amma ban ɗauke shi a matsayin abin da in babu shi wai zan ji na tsani mata ko kuma na sake ta ba wanda kuma ba a son sakin ma gaba ki ɗaya sabga